salamu alaikum malam gashi na ganka da sandan na ɗazun ka tsaya a iska kana rike da sandan yanzu kuma gashi na baka da sandan gashi ban amma kuma gashi na hango ga sama to ta wannan abun ya ba mu mamaki ya kulle mutane kai ai wannan sanda ba shi ke bar na hau sama ba ismullahul azamu ne ikon Allah inda sandan ma a hau in babu sandan ma za a hau ikon Allah Allahu akbar ba sama kare ba abin da ya kama kan teku ma zan yi hawa na roki Allah kuma ya biya wa mutane su. in kan ruwa ne kan kasa ne kai duk wani halitta na Allah zan iya tashi in saya kai in yi duk wani abin da na rama ma tun da ina takama da Allah ne don haka idan da sandan ma za a iya yi in babu sandan ma za a iya yi ko ba gaskiya ba ne ikon Allah Allahu akbar ba su kamar wannan sanda shine abin da ke taimaka na ko tashi cikin sama a'a inda shi zan tashi na roƙa Allah in ma babu shi zan iya tashi a kowane yanayi Allahu akbar ko ba gaskiya bane to yanda yake kiran misali kamar wannan carbi ne yanzu hakan ga alal misali kamar yadda da zo na maka misali ko shi ma in babu shi ma ta yi a samu yanda ake so ko ba gaskiya bane don haka da ka kalli wani abu ayuha ayuha shi bar maharki yarmuna za ya sabon ya sabon ya sabun ya sabun ya sabun eh eh ya sabun ya sabun ibara ta yi kare ita ta raina turani al'amshi bar ma harki yarmuna mushasbahuna habibi misa ibara ta yi kare ita ta raina turani al'amshi bar ma harki yarmuna mushasbahuna habibi misa saboda shi ni ina ka iya duk wani abin da na ga dama kuma a lokacin da na ga dama kar ya ba mutane mamaki ko ina takama da sanda ko wani abu inda sanda ma za a yi ba mu sanda ma za a yi duk wani abin da ake bukata ai kun fahimce ni ko ai eh, ka gane Allahu akbar wannan ya saya saboda ku tabbata shi ma akwai sanda jikin shi ne magana ne ismin lawul azamu ne mutum idan Allah ya sanar da kai to kawai babu wani matsala za ka samu biyan bukata dan haka kai ma ka koma to ka koma ka sama eh ku bari ya koma mana eh ya koma sauka sauka te a kaka sauka na kai dai ka je kasa eh je kasa kai dai ka je kasa kawai eh tafi ka je kasa kawai tun akwatin ka na kasa kai ma ka bi shi kasa ka je ka sauka kasa Allahu eh, akbar da ka inda ta inda ta eh, sanda za a yi duk wani abin da aka ga dama in ma babu sanda za a yi duk wani abin da aka ga dama don haka kare ma jama'a mamaki ko ba gaskiya bane ai ko Allah